mun zo mun samu Sheikh Abubakar Jibirin, wanda shine babban abokinsa a rayuwa limamin farfaru daga Sokoto ya zo yace to alhamdulillah yi farin ciki ga shugabannin izala duka sun zo sun same ni akwai shaida da nake so in faɗa a gabanku a matsayin ku na jagororin ahlus sunna ina so ku shaida malam Abubakar ta babban amini na ne da muka kara rayuwa tare na san shi na san aqidar shi ina ba da shaida a wannan wuri ina ba Allah shaida wannan bawa ya mutu ne akan aƙida ta ahlus sunna wal jamaa yace Allah ya karɓi rayuwar malam ba kan bid'a ba kan sunna yace alaka ta kusa ko ta nesa bai da ita da wayannan masu baƙaƙen huduna masu zagin sahabban manzon Allah akan aƙida da sunna forward ever backward never saboda ita sura bata zo da sassauci ba in kana tunanin alalla ba to akwai wuraren da ake lallabawa tafi inda ake lallabawa lokacin da aka samu takadaru da rashin kunyar su ya kai za su fito su zagi Allah kai tsaye ba matsala to kai kanka ka san dai ka zagi Allah muna da rai ka samu matsala ba yadda zaka zagi Allah muna da rai kuma ka kwana lafiya yana da wahala mafi karanci za mu isar maka da sakon da ya kamata mu isar maka da shi to sura ta zo daidai za mu san wane ne Allah sannan menene matsayi wanda ya zagi Allah kuma abin ya bai sha'awa hada da wani da ya sha bida ya koshi wai bito yana wayannan yan haƙiƙa ba musulmi bane aka kalla lokacin da muke kafirta irin wayannan mutanen kake cewa muna kafirta musulmi muna kafirta masu sallah muna kafirta mai cewa la ilaha illallah su din an ce ma ba sa sallah an ce ma ba sa cewa la ilaha illallah kuma yau ka bito kai ma ka yadda kafirai ne duk tsawon rayuwarka ashe ka bai iso cewa musulmi na iya zama arni ba sai yanzu sai ga kuma kai da kanka na cewa to dai wannan ya wuce ka'ida kafirci ne oh musulmi na iya kafirta to watakila kamin mu kai karshen wannan suran kai ma mu gamsar da kai bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila al-haqqi bi iznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za a yi za a yi haƙuri da yanayin da aka samu kai a yau wanda muna gode ma Allah akan haka kuma wato ajandun da kenan za mu tafi gaba ɗaya zuwa ga wacce take ita ce dunkulalliya jawabin shugaba na jihar Kaduna kan aikace-aikacen da aka gabatar kamar yadda aka saba a wurin gabatar da tafsiri in kai tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta shugaban na farko da na ƙarshe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan haka ƙungiya a matakin jihar Kaduna na matuƙar farin cikin gabatar da takaitaccen bayanai game da mahimman aikace-aikacen da ta gabatar a shekaran da ta gabata zuwa bana kamar haka. Kwamitin marayu Wannan kwamiti a matakin jiha da ƙasa eh, eh, da ƙananan hukumomi ta samu nasarar tattara gudunmawa kamar haka. A bara kwamitin marayu na jiha da ƙananan hukumomi an samu gudunmawa naira miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyu da sittin da biyar da ɗari bakwai da talatin da uku sutura wacce take ta ɓangaren maza an samu dubu biyu da ɗari takwas da talatin abin da ya shafi mata an samu dubu biyu da ɗari hudu da ashirin masara an samu buhuna ɗari biyu da tamanin gero buhu tamanin da biyu shinkafa buhu tamanin da takwas dawa buhu sittin siga buhu talatin da shidda da rabi gishiri buhu goma sha bakwai taliya katan ɗari biyu da sittin da tara man gyaɗa 25 lita guda biyar shanu da aka yanka don marayu su ji daɗin yin sallah an yanka shanu guda biyar takalma an samu guda ai eh, kafa ɗari hudu da tamanin da biyu waɗanda suka amfana a bara marayu dubu, eh, ashirin da takwas da ɗari hudu da arba'in da tara suka amfana da tallafin bara gajiyayyu guda dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da bakwai ɓangaren ilimi ɗalibai marayu a ɓangaren makarantun islamiyya waɗanda aka ɗauki nauyinsu bara ɗalibai dubu hudu da ɗari takwas da ashirin da biyar ɓangaren boko firamare zuwa sakandire dubu ɗaya da ɗari shida da sittin da hudu makarantun gaba da sakandare ɗalibai guda 66 tallafin rashin lafiya marayu 48 suka amfana da wannan tallafin sai tallafin aurar da marayu marayu 43 ne suka amfana da wannan tallafi koyar da sana'a marayu 316 suka amfana da tallafin koyar da sana'a ƙalubalen da wannan kwamiti ke fuskanta sakamakon adadin marayu da ke ƙaruwa zuwa yanzu marayu sama da dubu hamsin kwamiti ta yi marijista mun tsara aikace-aikace kamar haka samar da ƙananan kwamitoci a saƙuna da lunguna a faɗin jihar kaduna domin sauƙaƙa aikace-aikacen kwamiti yin noma don samar da tallafin abinci koyar da ƙananan sana'o'i domin dogaro da kai ga marayu da masu kula da su kwamitin da'awa wannan jiha ta samar da cibiyoyin da'awa guda biyar na ɗaya kafin Allah gaba wanda ke ƙaramar hukumar ikara na biyu saminaka ƙaramar hukumar lere na uku wani gari da ake ce masa kalla a ƙaramar hukumar kajuru na hudu anguwan nungu a ainihin sanga ƙaramar hukumar sanga sai zankoro a ƙaramar hukumar cikin. ƙungiya ta samu nasarar ƙaddamar da cibiya ta farko mai lamba ta ɗaya wato kafin Allah gaba a gundumar faki da ke ƙaramar hukumar ikara a inda wani bawan Allah ya gina mana ajuzuwa guda shida da ofis guda biyu kuma an fara gabatar da karatun hadda da haddan alkur'ani da karatun firamare da yara talatin da biyu sha shida daga ciki sha shida daga cikinsu marayu ne zalla a yayin da kuma sauran sha ƴaƴan waɗanda shigo musulunci ne ba da daɗewa ba kuma makarantar ta kwana ce kuma ƙungiya ce ke ɗaukan ɗawainiyar komai kuma bawan allah da ya gina ajujuwan nan ya kuma ɗauki nauyin albashin makarantar na shekara guda mun sake samun wani bawan Allah da ya fara aikin katangar makarantar kuma bayan Allah ‘ya'yan wannan ƙungiya mai albarka sun tattara zakkar amfanin gona don ciyar da ɗaliban wannan makaranta kusan buhu ɗari da talatin da bakwai ƙungiya na miƙa ta'aziyyata ga iyalai da ‘yan uwan waɗanda muka rasa su a cikin jiha da a ciki da wajen jiha. Muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ilyasu ɗan mulki, shugaban kwamitin marayu na ƙaramar hukumar Kaduna ta kudu, da iyalan Malam Hamisu Abdullahi Disfilin Ofisa na jihar Kaduna, da iyalan ma'ajin agaji na jiha Malam Suleiman Kudan. Kaɗan daga cikin waɗanda suka tallafa mana bara. alhaji kashin bukar shatima barbados da iyalansa sai alhaji yahaya ibrahim ay shugaban ay global kaduna da alhaji yusuf tasu'u gidari wudil da alhaji sani dauda asd motors garkuwan zazzau babba da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawarsu ta asusun ajiya ta banki daga ƙarshe wannan jawabi ba zai kammala ba sai na gabatar da godiya ta musamman ga shugaban ƙungiya ta ƙasa a sheik abdullahi balalau da kuma sheik muhammad kabiru haruna gombe da kuma alaramma ahmad suleimani ibrahim bisa jajircewarsu wajen gudanar da wannan gagarumin aiki godiya ga shugabannin ƙungiya 'yan kwamitin masallaci jami'an tsaro 'yan agaji hattara dai jni 'yan jaridu frcn ditb alheri radio manara tv social media freedom radio sunna tv da dai sauransu a ƙarshe muna kira ga dukkan al'umma da a taimakawa wannan kwamiti musamman na marayu da gajiyayyu Allah ya saka wa kowa da alkhairinsa amin Eh, alhaji muhammad tukur isa jibu chairman kaduna state wannan shine jawabi na abin da ya gudana a ainihin shekarar da ta gabata da kuma wasu daga cikin aikace-aikace na wannan kungiya don an kawo shi a takaice ne yanayin lokaci ba zai bada a bada komai da komai ba shi yasa ba a taɓo sauran kwamitoci ba kafin in mai da abin ga shugaba yadda zai gabatar da malam bisa abin da za a yi na tafsiri zan yi amfani da wannan dama don in yi maraba da baƙinmu da suka samu halartar wannan wuri farko muna ainihin maraba da ainihin darakta na ainihin agaji na ƙasa gaba ɗaya injiniya imamu mustapha city da allah subhanahu wataala ya ba shi ikon isowa wannan wuri muna kuma godiya ga ainihin mai girma cika sauran zazzau alhaji ahmad aliyu idris wanda shi ma muna tare da shi a wannan wuri muna godiya ga ainihin alhaji yusuf mai kwari wakilin sanata makarfi shi ma muna tare da shi a wannan wuri muna ainihin maraba da alhaji muhammad dahiru daudawa wanda shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji abdurrahman mahmud wanda shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji ibrahim lere sarkin leren gabas shi ma yana wannan wuri sannan akwai chief imam na wannan masallaci imam musa abdulkadir assalamu alaikum shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji ahmad tahir akwai malam abu sufiyanu dumbulun akwai alhaji jamilu mai yadi kasuwar bacci akwai alhaji yusuf mai land rover akwai mataimakin shugaban da'awa na jihar Kaduna Alhaji Abdullahi Baba Yaro Kajuru da kuma shugaban majalisar malamai na ƙaramar hukumar Kaduna ta ainihin Arewa da kuma mataimakin MC na ƙasa Malam e, Abbas Jere da dai sauran waɗanda lokaci ba zai bada ba zan yi amfani da wannan dama don gabatar da shugaba da malam. shugaba fa tafaddal mashkuran majura min ash-shaytanir rajim wa salamu ala ashrafil mursali alhamdulillah muna wa Allah godiya mai kowa mai komai da ya hada fuskokin mu a wannan wuri ko da yake za a fara wannan program a makare amma sakatare general na wannan kungiya ayyukan da ke gaba gare shi da za ku gani da za ku ce ma kila sai jibi zai fara wannan karatu domin ya wakilci kungiya a wurare daban-daban a gurguje ya shigo nan yau sa'an nan kuma ya kintsa don ya zo ya gabatar da buɗe wannan tafsiri muna ƙara godiya ga Allah da ya ƙara mishi lafiya da ɗawainiya da ƙarfin ɗaukan ɗawainiyan al'umma muna kuma ƙara godiya ga Allah ramansa malam Ahmad Suleiman bisa jajircewa da yake yi ya zo tun tsawon lokaci don a gabatar da wannan karatuttuka don kasancewar an fara wannan program a makare zan miƙa godiya ne amma ga dukkan wa'anda suka zo wannan tafsiri buɗe wannan tafsiri da wa'anda suka mana fatan dukkan alhairi da wanda suka taimaka da dukiyarsu da addu'o'insu saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba zan gabatar da sakatare general na wannan kungiya a sheikh muhammad kabiru haruna gombe wanda muke cewa sakatare international intercontinental shi ne ya wakilci nigeria a west africa ta yamma africa ta yamma ya wakilci najeriya a kasashen larabawa ya kuma wakilci najeriya a kasashen turai kamar yadda kuka gani a cikin facebook alhamdulillah bisa jahilcin wasu mutane suka dinga nuna cewa sun shiga kaya na tsuke jiki da sauransu mafi yawan mutane ba san labarin ƙasa ba mafi yawan mutane sun ɗauka rana yana fitowa ne daga gabas ya faɗi a yamma mafi yawa mutane sun ɗauka ba su san akwai hamadan ƙanƙara akwai hamadan rairayi ba hamadan rairayi ku tambayi 'yan nishar 'yan nijar su sukan hamadan rairayi in ka taso daga agada zuwa arlik za ka ga wuri ne iska ne kawai ke kaɗawa halayyai ne ke tashi amma in ka je garin da general secretary ya wakilce mu da wa'azi da isar da sunna ne netherlands germany ina ne kowa ya sani musamman ma zuwa aikin haji kowane shekara sun san in ka je madina wani wuri wani lokaci sai ka nemi katon bargo don ka rufe da shi don tsananin sanyi to in ka nausa arewa arewa arewa da madina har sai ka kai mongolia inda babu ƙasa sai ƙanƙara saboda muna kira gare mu dukan mu a koma makaranta a binciki wannan ƙasa da Allah halitta yaya take da wannan takaitaccen bayani zan gabatar da sakatare general sheikh muhammad kabiru haruna gombe ya fara assalamu alaikum ahlan wa sahlan wa marhaba bikum الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taƙullaha haƙƙa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zaujaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina mai farawa da maimaita godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya nuna mana Ramadan na wannan shekara shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da nawa da talatin da tara Allah muna ƙara gode maka bisa wannan yanzu na cikin jawabi na shugaban jiha yake ƙara gabatar da ta'aziyya ga wasu daga cikin bayin Allah da Ramadan da ya gabata muna raye tare da su da suna da rai da dama daga cikinsu da muna tare da su a wannan wuri in ma ba sa wannan wuri to suna wani wurin irin wannan to amma Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsu mu ya bar mu maka kawo yanzu ba wayen mu bane ba dabara mu bane ganin dama ne na Allah da Allah ya ga dama da duk taron mu nan sai dai a iyalan mu ta'aziyya Allah mun gode maka da ka tsawaita mana rayuwa domin ba mu damar aiki na addini Allah ka rayar da mu bisa wannan aiki in za ka karɓi rayuwarmu ka karɓi rayuwarmu bisa wannan aiki babu shakka ba mu fara buɗe wannan taro kan lokaci ba na sauka najeriya na yi tafiya zuwa ƙasar saudiya da ƙasar united arab emirates na baro dubai ranar juma'a da daddare ana dosan asuba ta ranar asabar jirginmu ya tashi daga airport ta dubai karfe 4 da minti 40 na safiya wannan ya nuna mun kwana a airport muna zazzara ido kamar janaral burtai a sambisa mun sauka a addis ababa misalin karfe 8 da wani abu na safiya ya kamata mu biyo jirgi daga Addis Ababa zuwa birnin tarayya Abuja karfe 9. kuma hakan ne mun samu shiga jirgi akan lokaci amma muka yi awa ɗaya muna zaune a ciki bai tashi ba sai ga sanarwa cewa duk wanda ke cikin jirgin ya fita jirgin ya samu mechanical problem mu sake komawa launch mu jira sai an canja mana wani jirgi ƙarshe ba mu samu barin a baba ba sai wajen ƙarfe uku na marice a wannan rana sannan muka taso muka sauka a birnin tarayya abuja dab da sallan magariba ina tare da iyalai aka wuce da su wajen ƙarfe bakwai suka bar abuja ni kuma na tsaya na kwana abuja saboda washe gari ana so in tashi zuwa birnin ilorin a jihar kwara ina da program a wata jami'a a ilorin da ake cewa alhikima university so su suka wuce ni na kwana da safe na koma ranar monday kenan abin da ranar lahadi ranar litinin na sake dawo abuja shugaban kungiya na ƙasa akwai surukinsa da allah ya wa rasuwa a lagos allah ya ji kansa ya gafarta masa shi ma ya fito daga lagos rana ɗaya muka dawo da shi sannan ne ya kwara shi kuma ya wuce Lagos aziya. yana dawowa maka shiga ofis ga Ramadan ya zo ga daure-daure iri daban-daban da sai an daure kamin a bar ofis din wannan ya jawo ban samu barin birnin tarayya Abuja ba sai shekaran jiya shekaran jiya Abuja ne sallar zahar a Abuja ne sallar la'asar a daidai wannan lokaci na da bukatar in je Gombe in yi ban kwana da iyali rabona da su wata daya kuma idan na basu ba za su ƙara gani na ba sai bayan wata daya ina da bukatan in je Kano in yi ban kwana da iyali su ma su da ni wata daya kuma in na ƙara gaba ba za su ƙara gani na ba sai wata daya in da rai <laughs> sannan duk shirye-shiryen da ya shafi Ramadan da nawa da na iyalai da na family da 'yan uwa da dangi duka ana so in kammala shi da in je in gaba da zai in je Kano in gaba abin da zai in zo na a bude tafsiri awa 48 kawai nake da shi cikin iko Allah awa 48 aka duwai na abubuwan da na lissafa <laughs> ina sauka gombe daga iyakon na fara buge-bugen waya iyalan da na zo in gansu ba su ganni ba na sauka misalin karfe hudu sai bayan sallar magariba daga zuwa na ambaci sunan Allah na nausa shirye-shirye na barin gari washe gari kuma na bar garin akan hanya na sharuwa zuwa Kano jiya na shiga Kano cikin dare yau na tashi da safe na gama duk shirye-shiryen da ya kamata ban samu fitowa daga Kano ba sai karfe ɗaya da rabi nake barin cikin gida iyalai suna Allah ya kiyaye hanya to da daga Kano zuwa Kaduna babu wahala amma yanzu ana gyaran hanyar mafi yawa hanyoyin an tattoshe ka samun gosulo da jerin gwado saboda haka na samu isa kofar gidana a nan kaduna karfe biyar daidai walfauru da gaggautawa fararun farilla ne aka harhada aka harhado aka wada to da kowa gani na iso yanzu ba sakaci aka yi ba kari oba na bacci kawai ina da baccin kwana goma a kaina to amma na yi magana da shugaba na jiha na ce inda ina da rai ba mutu ba sai an buɗe wannan tafsiri a yau alarama ya sha rashin lafiya cikin yan satuttuka da suka gabata da na je na ga duba shi a asibiti iyalai na kewaye da shi wato za ka ji tausayi kwarai da gaske amma cikin taimakon Allah dama na ce alarama kamar wutar lantarki ne yau ya ɗauke an jima ya dawo cikin taimakon Allah yana samun sauƙi ya wuce ƙasar Cote d'Ivoire domin da'awa daga ƙasar Cote d'Ivoire ya dawo sannan aka yi ɗaure-ɗauren da ya kamata ya ƙara sunan wajen tasiri. ina muku duka wannan dogon turanci domin wai ko zan samu daman gamsar da ku cewa ba sakaci ne ya sa maka makar wajen fara wannan program ba to muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa albarka cikin abin da zamu karanta shugabanni sun gabatar da jawabi wayannan bayan Allah da aka ambata da Allah ya karbi rayuwarsu muna addu'a duka Allah ya gafarta musu akwai ma Alhaji Abubakar Abdulsalam shugaban kwamitin masallaci na Malali shi ma cikin wannan shekarar Allah ya karbe shi akwai babban shehu malami kuma dan jarida shi ma iyalinsa Allah ya mata rasuwa a cikin wannan wata shek Abubakar Jidda Usman muna addu'a wannan baiwar Allah ita ma Allah ya gafarta mata da wasu da dama da waɗanda za mu iya tunowa da waɗanda za mu iya tunowa ba a nan cikin kwamitin masallaci ma kaman na samu labarin akwai rashin da muka yi ma'aji na kwamitin masallaci an tun kan hanya ake ta bani labarin akhiran wannan bawan Allah yadda yake ba da gudunmuwa wa tafiyar sunna da wannan masallaci da rayuwarsa da lokacinsa da dukiyarsa da duk abin da Allah ya fore masa muna addu'a wannan bawan Allah Allah ya sa 'yan matan aljanna da wildanun mukalladun su tare shi zuwa aljanna ranar tashin alkiyama akwai ɗaya daga cikin agajinmu da muke cewa dan sandan lahira wato rayuwarsa gaba ɗaya sunna kawai aka baiwa Allah ya ji ganshi ya gafarta mishi wannan abin da yake nuna mana shine mu ma mu zauna koyaushe da shiri ba rawar haka ba su san ba za su ga wannan ramadan din ba mu ma ba tabbas ne mu ga ramadan mai zuwa ba wannan shekara in Allah ya yarda suratul an'am ita ce surar da zamu karanta daga cikin manya-manyan maluma da muka yi rashi akwai babban bijimin malami Sheikh Abubakar traitor a cikin wannan shekara shi ma muka rasa shi da tejo da ya ɗauki tsawon rayuwarsa yana karantar da jama'a sunna ba zan manta ba mun zo janta aziyarsa da shugaban ƙungiya na ƙasa da shugaba na jiha da su malam ibrahim kasuwar bacci da sauran tawaga babban daratan agaji na ƙasa duka muna tare mun zo mun samu sheik abubakar jibirin wanda shine babban abokinsa a rayuwa limamin farfaro daga sokoto ya zo ya ce to alhamdulillah na yi farin ciki ga shugabannin izala duka sun zo sun same ni akwai shaida da nake so in faɗa a gabanku a matsayin ku na jagororin ahalus sunna ina so ku shaida malam abubakar tireta babban amini na ne da muka ƙara rayuwa tare na san shi na san aƙida shi ina ba da shaida a wannan wuri ina ba Allah shaida wannan bawa ya mutu ne akan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a yace Allah ya karbi rayuwar malam ba kan bid'a ba kan sunna ya ce alaƙa ta kusa ko ta nesa bai da ita da wayan da masu baƙaƙen huluna masu zagin sahabban manzan Allah Allah ya ji kamalan Allah ya gafarta mashi kamar yadda na ambata bana suratul an'ara mu bude bara mun karanta aya ta farko nan muka tsaya shi yasa alarama da ya karanta aya kwana ɗaya tallin talle dakata ita ce aya da muka fassara shekarar da ta gabata dama na riga na gaya muku cewa suratul an'am abu da take karantarwa shine aqida tauhidi shi yasa in ka san aqidar ka ba tabbatacciya ba ce kana dan raba kafa muna bara muna karuwa to inda ake karanta wannan sura ba wajen zaman ka bane in zaka zauna ka saurari wannan sura to sai ka shirya akan aqida da sunna forward ever backward never saboda ita sura bata zo da sassauci ba in kana tunanin a lallaba to akwai wuraren da ake lallabawa tafi inda ake lallabawa mu yadda surar ta zo haka za mu tafi da ita da yardar Allah Allah ka raye da mu kan wannan aqida kuma ta zo daidai daidai lokacin da bidaya ke baje koli lokacin da aka samu takadaru da rashin kunyarsu ya kai za su fito su zagi Allah kai tsaye ba matsala to kai kanka ka san dai ka zagi Allah muna da rai ka samu matsala ba yadda zaka zagi Allah muna da rai kuma ka kwana lafiya yana da wahala mafi karanci za mu isar maka da sakon da ya kamata mu isar maka da shi to sura ta zo daidai za mu san wane ne Allah sannan menene matsayi wanda ya zagi Allah kuma abin ya bai sha'awa har da wani da ya sha bida a ya koshi wai bito yana wayannan yan haƙiƙa ba musulmi bane aka kalla lokacin da muke kafirta irin waɗanda mutanen kake cewa muna kafirta musulmi muna kafirta masu sallah muna kafirta mai cewa la ilaha illallah su din an ce ma ba sa sallah an ce ma ba sa cewa la ilaha illallah kuma yau ka to kai ma ka yadda kafirai ne duk tsawon rayuwarka karatun ka bai iso cewa musulmi na iya zama arni ba sai yanzu ko kuma dama shegantaka ce tun wancan lokacin ka sani shegantaka ce kawai kai wa ilimi murƙusu su sai mun karanta ayyar mun fasara ka ce waya za a kafirta mai la’ila ilaha wayan ka ce la’ila ilaha shi kenan babu dama a ce ma kafiri ko kayi aikin kafirci ya za a kafirta mai sallah sai ga shi yau da ta ɓaci tura ta kai bango almajiran ka suka tona maka asiri suka fito karar suka bayyana aqidar ka sai ga kuma kai da kankana cewa to dai wannan ya wuce ka'ida kafirci ne oh musulmi na iya kafirta to wataƙila kamin mu kai karshen wannan suran kai ma mu gamsar da kai Allah rama bayu za a fara karatun ba sai gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika illa anta